Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan lokacin zai tattauna ne game da tikitin da Najeriya ta samu na zuwa gasar cin kofin duniya a baɗi a Rasha bayan ta casa Zambia da ci ɗaya mai ban haushi. tawagar kwallon kafa ta najeriya wato super eagles ta samu nasarar samun gurbi a gasar cin kofin duniya da za a gudanar a rasha a shekara mai zuwa bayan ta doke zambia a karawar da kasashen biyu suka yi ta neman wannan gurbi a birnin uyo yan najeriya cike suke da farin cikin wannan nasara kuma kasar ce ta farko daga nahiyar afirka da ta fara samawa kanta gurbi a rashin abubakar alhassan usman da aka fi sani da ɗanladi mai sharhi ne kan harkokin wasanni a Najeriya ya kuma ce sanya 'yan wasan da suka cancanta ne ya kai ga samun nasarar Najeriya. Waɗanda ake sawa waɗanda gaskiya sun cancanta su buga ne. To dama abin da muka rasa a cikin kenan cancanta muka rasa muka sa san zuciya da san ra'ayi shi kuma da abin da ka sa san ra'ayi zaka ga bare bare ka tafi maka daidai ba. amma wannan sabon kocin da aka kawo farin kocin eh, ya gyara mana wallan kafan mu sosai kuma za ka ga duk wanda ka gani akan filin Allah su da za ga cancanta ne sai yake akan filin kuma kishi sai kishin ya dawo saboda tun da cancanta ka cancanta ne na cancanta muka zo muka mu to dama ai eh, dudu ɗaya duka muke watsa bi to a lokacin da muka zo ake buƙatar abin da ake buƙata to duk za mu kai ga nasara saboda duka abu ɗaya muka zo da shi manufa ɗaya ce gaba ɗaya muka muke da shi. Eh, ka san dama can wato an sha ƙorafe-ƙorafe kan cewa waɗansu musamman ma masu faɗa a ji a najeriya suna suna yin katsalan da a harkar wasannin ta yadda ake tirsasawa su hukumomi ko kuma kwace da ke kula da 'yan wasan ana tirsasa musu suna sa 'yan wasan da ba su cancanta ba kenan kaga idan har manyan 'yan siyasa misali idan za su rika janye kansu za a rika samun ta goma a tawagar kwallon kafa ta najeriya wannan haka yake in ka dubi lokacin zamanin eh, shugaban kasa allah ji rai sani abacha ai yayi irin wannan kuma mun samu irin wani nasarorin sosai na ga a lokacin sinima maka ɗauki olympics ya bar wa shi wanda yake mai horar da 'yan wasa je ka duba wane ne ya cancanta so duk lokacin da aka barka aka ce je ka duba wane ne ya cancanta to abu biyu ne zai faru abu na farko idan ka yi abin da ake bukata to yabo zai tafi a gare ka hmm. idan kuma ka yi abin da bai kamata ko kuma 'yan wasan nan sun kasa ba da abin da ake so kushe zai koma gare ka kaga shi wannan kotun dole mai yabe shi a zagaye na biyu ne alex iwobi ya ci wa najeriya kwallon ɗaya tilo yayin da wasu ke cewa da kyar najeriya ta sha saboda irin kwazon da 'yan wasan zambi suka nuna amma a cewar nafiu kabir masanin harkar kwallon kafa a najeriya ba wai fa taɓa kwallo 'yan zambiyan suka fi najeriya ba illa kawai wata dabara suka yi amfani da ita abin da suka nuna a najeriya a kwallon sun daga kwallon a sama kuma in ka duba tsakanin najeriya da zambia akwai bambancin kamar fasalin jiki sun fi mu masu karfi da sai suna daga kwallon sama wanda yake mana wahalan samun kwallon da kafin wani dan wasan Najeriya ya tsalle samu sai ga sun dauka mm. to muna kokarin mu ajiye kwallon a kasa a buga su kuma suna kwallon su sama to kuma mu ba mu da wannan experience mafi yawancin yan wasan da suke buga a Najeriya a turai suke kwallon su to sun saba da kwallon saman nan ba wasu sun saba a buga a kasa a yi nan a yi nan a yi nan shine to yana da cikin abin da ya ba mu wahala to shigowar wannan yaron dan asina iwobi alex iwobi alex iwobi yau to sai aka samu muka samu sa'a ya zo yana rike kwallon muna bugawa muna buga muna haka samu aka chance din ta zo maka ci ko kana ganin kila dama suna ganin wannan wata dabara ce in sun yi amfani da ita akan yan Najeriya za su samu nasara eh yawanci ko a turai ma akwai timatimai da yawa da suke irin wannan idan misali abu ya gagare su ta ƙasa okay wannan sun fi mu iyawa a ƙasa to kuma mu me zamu kawo wanda su kuma ba su iya ba zai gagare su shine to aka kawo suka fito da wannan mm. to shi dai wannan dan wasa Alex Iwobi sanin kowa ne yana taka leda ne a Arsenal a can Ingila eh. watakila in Najeriya su ta cewa to wai me yasa ma tun da fari ba a sashi ba sai da aka kusan tashi domin ma ya zira kwallon ne kwaya ɗaya telo a minti na uku. akwai wani abu a game da kwallo kaga duk in kana amfani misali ka buga wasa ɗaya biyu uku a wasa na farko ka sa wa'annan kaga da aka yi wasan mu da kamaru guda biyu iwobi ya samu rauni bai mm. samu ya zo ba to wa'annan tim ɗin da suka buga wannan wasan Hmm. gaskiya ko da ni ne coach ba wanda zai canza winning team wato ba za a canza tawagar da ta samu nasara ba a wasa daya a wasa eh. biyu saboda kowanne ya sun gano ina wannan yake bi irin wannan eh, al'amari to idan ka kokarin ka canza zaka ka bata tsarin da farko da dama daga cikin 'yan najeriya da suka kalli wasan sun fara ɗebe tsammani saboda yadda tawagar super eagles ta gaza zira kwallo duk da damar da 'yan wasanta suka samu musamman ma audion igalo mai lamba tara da wasu suka caccake shi Sai dai a cewar Nafiu Kabir babu fa wani dan wasa da zai iya mai gurbin Igalo a wannan lokaci. Ba mu da wani da za mu iya sakowa a yi zo ya yi abin da Igalo din zai yi. Hmm. Saboda gaskiya tsakani da Allah yan zambiyan nan suna da karfi akwai ƙwanji sosai. Hmm. To sai mutum mai karfi kuma kaga gaskiya yana da karfi. Wato mazaje ne na gaske. To kaga wanda muke da shi da ake ganin za a iya saka shine Ihena To tsakani da Allah kwallon ba a yi ta an ba da ba a ba kowa dama ba da zai abin da mm. yake so a kan kwallo yayin da ka bata sakon daya an yi kanka eh. to dole sai kana tsayawa da karfin ka sannan mm. za a to gaskiya ko ni anan bai blamin din barin shi igalo ba to yanzu dai Najeriya ta samu tikitin zuwa Rasha kowane irin kokari masu sharhi kan kwallon kafa ke fatan kasar ta yi a rashan Hussaini Muktar Jam'are cewa yayi ta ji sami fara shine burinmu wato wasan matakin dab da na karshe dab da na karshe eh ina hmm. jira ta je semi final ina gani to mun ma mun kafa tari abinda muke so mu gani kenan kana ga za a wayi gari Najeriya ko ɗaya daga cikin kasashen Afirka wata ta dauki kofin duniya gaskiya da saura sauran ma sosai amma idan muka kai matakin semi final dab hmm. da na karshe eh. wannan ina gani mun yi nasara mun yi achievement sosai a Eh. world cup insha Allah kuma abin da muke hange kenan saboda su tari idan ka duba ga yan afirka idan suka tafi guda biyar nan tun a zagayen farko ma ake ake ake cire su to da kake maganan da saura kana me kake nufi da a takaice idan ka duba yawancin timatiman da suke suke cin world cup ko kuma suka iya taka kwallo sosai suka iya mm. taka leda sosai za ga cewa idan ka koma garuruwan su suna league su yana da karfi haka to mu idan ka tsaya ka duba league din mu ba wani karfi bane da shi sai kwanan nan ma da ya zama to an samu sauyi eh, aka dan farfado dan farfado da shi shine yauwa gasar shine abun ma yake da dan armashi mutane suke hmm. iya zuwa stadium su je su kalla kwallo to kafin mu karkare shirin zamu ji ra'ayoyin wasu game da wannan nasara da najeriya ta samu a sunana salihu ali dan ladi kaura wasa dai an samu nasara amma ba yanda muka so mu ga kwallon ya kasance ba saboda akwai abubuwa kurakurai da dama da ya faru daga abin da ya kama daga 'yan tsaron gida zuwa 'yan tsakiya da ainihin maciya kwallo Mm. kaga daga farko mun samu matsala da wannan icijile ba yadda muke bukatan ya dinga mana defending yana attacking yake yi ba sa'an nan mun samu matsala da wannan leon balogun wannan number taran zambia ya dan fi karfi da hikima na dauke ball midfield dinmu kuma yau mikel obi bai mana kwallo yadda muke so ba assalamu alaikum sunana aminu umar abdullahi da mm. ka sani da malami ne gidan yaɓe gaskiya duk wanda ya kalli bol nan bai kalli bol din cikin kwanciyar hankali ba saboda ba su mana bol din da super eagles ke buga bal ba kuma wannan tim din aka ce da shi za a tafi rasha gaskiya ba wani abu da za a iya yi saboda ba sa bol din da ya kamata a ce wanda su je su buga world cup ne za su ke buga irin wannan bal din sunana hassan adam baba eh, ra'ayina game da wannan wasa abin da ce wasa yayi kyau saboda gudun birgir ci ayaba da mun samu ticket mun samu 3 alhamdulillah Kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.